إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا بيوغ وترجب hijiran ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda, wanda ya dace da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar. Wannan shi ne karatunmu na ishirin da hudu. A cikin littafin Jala'ul Afham في فضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام na babban malami ibn qayyim al-jawziyya malam yace al-wajhul hadi ashar fuska ta goma sha ɗaya daga cikin fuskoki waɗanda suke nuna wato salati daban rahma daban ma'anar salati daban ba ita ce ma'anar rahma ba rahma ba ita ce ma'anar salati ba malam yana ci gaba da kawo dalilai waɗanda suke nuna fassarar rahama daban fassarar salati daban ya ce anna ahadan da wani mutum ko kuma lalle wani mutum lauƙala da zai cewa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce an karɓo daga manzan Allah rahimahullah Allah ya ƙara mashi rahama ya kenan wanda ka ji ya ce manzan Allah Allah ya mashi rahama ya ce me za ka ce mashi ka ce kuskure ne ko? maimakin ka ce sallallahu alaihi wasallam sai ka ce rahimahullah qala rasulullah rahimahullah ana faɗin haka nan ka taɓa ji au qala ko kuma da zai cewa rahimahullah rasulullahi rahimahullah manzan Allah Allah ya mashi rahama yace qala rasulullahi rahimahullah ko ar rasulillahi rahimahullah badala sallallahu alaihi wasallam maimakin ya faɗi sallallahu alaihi wasallam malam yace da wani mutum zai faɗi haka dan yayi tsotsai ya faɗi haka dan labadaratil ummatu da al'umma sun yi gaugawa ilal inkari alaihi ya zuwa yin inkari kin yarda gare shi da sun ce mai a'a ka dai gyara maganarka ba a cewa rahimahullah rahimahullah ko sahabbai ko ko abokar kace rahimahullah sai mutane sun yi abin yawa ko ba haka ba amma tabi kace anil an sa'id bin al-musayyib sai kace rahimahullah anil hasan al-basri rahimahullah an mujahid rahimahullah قال قتادة رحمه الله التابعي سيكا مصر رحمه الله وقال البخاري رحمه الله قال الإمام مسلم رحمه الله دم malamai tun daga tabi'ai har zawa yanzu duk zaka iya fada musmi rahimahullah Allah ya mashi rahama ɗaya daga cikin wanda zaka faɗi amma in ka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan malam yace labadaratil ummatu ila al-inkari alai da al'umma sun yi ta akan shi da sauri su nuna kin yardarsu akan wannan abin da ya faɗa wasammahu kuma da sun kira shi mubtadi'an wasammahu da sun kira shi da mubtadi'an dan bid'a ghayra muwakkirin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma da sun ce wannan mutumin bai san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane wala musallin alaihi kuma da an ce ba yi ma manzala salati ba sallallahu alaihi wasallam wala muthni alaihi wala muthnin alaihi kuma da an ce bai yi yabo ga annabi ba bima yastahiquhu bai yaba annabi da abin da ya dace da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala yastahiqu kuma shi ma da ya faɗi haka nan da an ce mai bai dace ba an yusalli Allahu alaihi cewa Allah ya salati akan shi ba bidalika saboda abin da ya faɗa na rahimahullah ashra salawatin a ce Allah ya mai salati goma bai yiwa walau kanat salatu min Allah rahma da salati daga Allah ma'anarta rahama ne lam yamtani shay'un min dalika to da duk waɗannan abubuwa da aka faɗa da ba su kiya ba ko ba haka ba da babu in kace sallallahu alaihi wasallam ko wanda zai ce ba ka gyara maganarka ba ba wanda zai ce maka dan bid'a sai dai ce ma dan sunna kuma da wanda ya salati ga annabi za a ce lalle ya san daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba kuma za a ce yayi salati ga annabi kuma za a ce wa ya yabi manzon Allah kuma ya dace Allah subhanahu wataala ya mashi salati goma saboda yayi abin da Allah ta'ala ya ce fuska ta goma sha ɗaya kenan alwajhu thani ashar fuska ta goma sha biyu anna Allah subhanahu wataala qala lalle Allah subhanahu wataala ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha la taj'alu kada ku maida du'a ar-rasuli kiran annabi sallallahu alaihi wasallama bainakum tsakaninku ka du'a'i ba'dikum ba'dha kamar kiran sashen ku ga sashi kamar yadda kuke kiran junanku kada ku koma kuna kiran annabi alaihi salatu wassalamu akan gayan kira kawai ka kira mutum da sunan shi kakku yi haka nan kakku kira annabi alaihi salatu wassalam da yadda kuke kiran junan ku ya wane ya kai wane a shi annabi ba za ku kira da sunan shi na zane ba sai dai ku kira shi da sunan shi na aikin da Allah ya dora mishi sai dai ku ce mi ya nabi Allah ya rasul Allah in za ka kira annabi sai dai ka kira shi haka nan saboda annabi ba kamar kowa yake ba ba amara subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yayi umarni Allah yuda rasuluhu cewa kada a kira ma'aikin shi bima yad'u an-nasu ba'dhum ba'dha da yadda mutane suke kiran junansu da juna bal yuqalu ya rasulullah a cewa yake ya ma'aikin Allah ya wanda Allah ya aiko ya mai girma ya mai daraja haka ake kiran manzan Allah alaihi salatu wassalam babu wanda ke kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda bai san wannan hukuncin ba kauyawa suna zuwa su ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za su kira shi da ya ba san ba ai ba ya Muhammadu ukhruj ilaina ya kai Muhammadu hito ga mu mun zo wurinka sai Allah ya ce masu ku bari la tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كما لا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم نعم ولا يقال يا محمد بأتي وياك محمد muna ganewa ko yawa sai in wani Muhammad ne kake kira daban amma in dai wanda Allah ya turo ni shugaban halitta gaba daya to ba ka kiran shi da ya Muhammad wa inna ma kana yusammihi bismihi wadanda kadai suke kiran shi da sunan shi na zane waqtal khitabi a lokacin da suke kiran shi su mai magana al-kuffaru kafirai ne kawai saboda ba su yi imani da shi ba da kuma waɗansu kauyawa waɗansu gidazawa waɗanda baki ne a cikin musulunci waɗanda ba su hukunce-hukuncen addini da yawa ba to su sai su kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mi su kira shi da irin sunan shi wannan kuma sabon Allah ne ba da kyau wa ammal muslimuna amma musulmi fa kanu yukhatibunahu sun kasance suna yi mashi magana cikin girmamawa cikin darattawa cikin kambama shi suna ya rasulullah sai su ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa idza kana hadha fi khitabihi to idan wannan ya zamanto a cikin magana shi ne a cikin yi mishi magana kenan fa hakaza to haka ma fi maghibihi a cikin kasancewar shi bayanan a cikin fakoshi la yanbaghi bai kamata an yuj'ala a sanya ma yud'a bihi abinda ake kiran shi da shi ba lahu gare shi min jinsi ma yad'u bihi ba'du ba'duna li ba'd irin yadda muke kiran junanmu da irin wannan suna din bai kamata mu kira annabi dan bayanan ba yawwa har yanzu sai dai mu ce manzon Allah ya ce annabin Allah ya ce ba za mu ce Muhammad ya ce ba mu ce dan bayanan tunda bayanan ai bai ji mu ba Allah ya ji mu kuma Allah ya hana bal yuda lahu a za a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ashrafi du'a da mafi daukaka kira kira madaukaki kiran da yake nuna girman shi da daukaka shi za a mishi wa huwa salatu alaihi shine yin salati ga annabi alaihi salatu wassalam wa malumun malai ce kuma abu ne da aka riga aka sani annar rahmata lalle rama yud'a biha li kulli muslimin ana kira da ita ga dukkan musulmi gaba daya kowane malai yace bal bari ma wannan magana wali ghairil adam gama wanda ba dan adam ba min al hayawanati daga cikin dabbobi su ma ana musu mi ana roka musu rahama kama fi du'a al istisqa kamar yanda ya tabbata a cikin wato addu'a ta istisqa'i ta roƙon ruwa اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك yayin cikin addu'a Allah ka tausaya ma bayinka Allah ka tausaya ma garinka Allah ka tausaya ma dabbobinka da bayi da gari da dabbobi komai na Allah ma ne ko ba haka ba lillahi mulku samawati wal ard walillahi ma fi samawati wa ma fil ard komai na Allah ne da sama da ƙasa da wanda ke cikin sama da ƙasa mai kisa tana wannan karuwa tana ragewa. Ta zo da ƙarfi kuma ta yi ƙasa. Kaga nan an yi addu'a ga bayan Allah gaba ɗaya. Allahumma ham ibadaka duka bayan Allah da masu imani da kafirai. Duka bayan Allah ne ko? in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda kowa bawan Allah ne sai dai akwai wanda yake bauta Allah ta'ala yana samun lada akwai wanda yake bauta Allah baya kara komai ga Allah sai nisa ga Allah saboda shi bautar shi ta dole ce kullun lahu qanituna ta dole ce ba dan yana so ba haka ne ko walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un akwai wanda tilas ba yadda za yi ciwo ba yadda za yi sai ya yi talauci ba yadda za yi sai ya mutu ba yadda za yi sai ya rishin lafiya ba yadda za yi sai ya yi haɗari ba dan yana so ba in yi haɗari bai ƙara komi ga Allah sai ƙara nisa da Allah in yi rishin lafiya ma haka nan bai samun lada saboda ba bawan Allah bane bawan Allah da ya yarda ya bauta ma Allah dare da rana ya yarda da akwai Allah amma bawan Allah ne saboda Allah ya yi shi kuma Allah ke sarrafa shi yadda ya ga dama in yayi farin ciki Allah ne in yayi bakin ciki ma Allah ne ya jarrabe shi da wannan to kaga duka bayi masu mutanen kirki da kuma ma mutanen banza duka an ce Allahumma arham ibadaka Allah ka tausaya ma bayinka to irin wannan za a yi ma annabi ka ce Allah ka tausaya ma annabi wa biladaka da kuma garuruwanka ma'ana kasashenka kasashen da ake noma wurin da ake noma shine bilad wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi balad ana nufin kasa ma'ana kasa dai wanda ake noma ko ta fadama ko kuma ta jigawa wa bahaimaka da kuma dabbobinka duka dabbobin gida da na daji da tsuntsaye duka duka an yi addu'a ka ce Allah ya tausaya musu to irin wannan za ka yi manzo Allah ai ka san ba za ka mai irin shi ba ko yawwa ina ran malam ga lamba nan dai malam yace akrajahu abu dawud min hadith amr bin shu'aib na nabihi an jaddi ko qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza istasqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yin istisqa'i qala sai yace allahumma isqi ibadaka allah ka shayar da bayinka wa baha'imaka da dabbobinka wanshur rahmataka kuma Allah ka watso rahmarka wa ahi baladaka almayyita kuma ka rayar da garinka wanda ya bushe wa sanaduhu hasan wala yace isnadin shi mai kyau ne to gida wannan siga da malam ya faɗa bata zo ba Allahumma arham ibadaka sai dai bi Allahumma sqi ibadaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka kamar ma'ana malam ya kawo الوجه الثالث فسكة الثالث عشر فسكة تقوم شاء تقوم شاء الثالث عشر قوم أن هذه اللفظة للي ون اللفظ لا تعرف بأسا شبا في اللغة الأصلية أتكن حرش وندي na asali. ba san mi ba ba san wannan cewa ana fassara sala salati da rahma ba bi ma'anar rahmati aslan da ma'ana ta rahma kwata kwata a cikin larabci ba san wannan ba wal ma'ruf abinda aka sani a inda al-arab a wurin masu harshen su ne larabawa amma na game da ma'anarta ko min ma'anaha inna ma huwa ad-du'a wa at-tabrik wa thana'u ma'anar salati shine mai addu'a والتبريك da kuma sa albarka wa wasala da kuma yabo a wurin laraba salati yana nufin addu'a da sa albarka da kuma ainihin yabo qala ya faɗa wani mawaki na cewa wa in zukirat salla alaiha wa zamzama wa in zukirat idan aka faɗe ta salla alaiha sai yabo akanta la ka faɗi wata mace suna gani ba wata mace mawaƙi ne kasan mawaƙa galibi duk mata suke mawaƙa da na da da na yanzu dama haka nan ne kuma mawaƙi ba yiwuwa ka ga mawaƙi ya ya kowane iri ne bai ƙara waka shi ba sai sai ya mace waka ko da galibin waƙoƙin shi sarakuna da 'yan kasuwa da ma'aikata yake wata rana dai sai ya ce shi ma dai bare zanna ya mamu soyawa ka wayan dokirat idan aka faɗe ta salla alaiha to sai ya yi yabo a gare ta a gare ce salla alaiha ma'anar shi shine mi yabo wa zamzama kuma sai ya daga murya shi a kanta zamzam abinda ake nufi da kalmar zamzama zamzam shine daga murya ko kuma ƙara ko kuma jinini ko ka zaki jin kugen abu shine zamzam yana da maloni da yawa ma'u zamzam kowa na ne ruwa mai yawa ruwan da yake mai tarin yawa shi yake ce ma zamzam to kaga ruwan zamzam yana da yawa tun yaushe tun zamanin annabi ibrahim wa rijiya ka ta ka san akwai rijiya da ta dade kamar ta tun zamanin annabi ibrahim wa har zawa yanzu tana nan tun mutum biyu na shan ruwan aka kai yan mutane sha wani abu ashirin da wani abu haka kai ɗari haka kai ɗaruruwa haka kai dubbai haka kai ma ba lissafi duk wanda yake maka sai ya sha wannan ruwan mutum miliyan ɗaya dubu so dubu a shekara wasu shekaru ma mutum miliyan biyu suka je aikin haji kuma kowa sai ya sha ka sha kuma ka ɗauko kasar ruwa ne mai albarka kuma kullum ba yadda za a yi ka zo cikin harami na makka ko madina ka rasa wannan ruwa a ce sun kare kullum akwai su kuma ga su cikin shaguna ana ta saida kuma ga su nan kana so kai ma da budanka ka shigo da jarka ka cika ka taho da shi gida kuma duk shi ne kuma rijiya guda ɗaya ce ƙasar rijiya ce mai albarka to shi yasa aka kira shi da sunan zamzam saboda yawan shi ai barraka alaiya ya sa albarka a kanta wa madahaha kuma ya yi yabo a gare ta shi ne ma'anin salla alaiha wala ta'rifu al-arabu qattu larabawa kwata kwata ba su sani ba salla alaihi ba su san an ce salla alaihi yayi salati akan shi ma bi ma'anar rahma da cewa ma'anar shi ya yi rahama kan shi san wannan ba. Bal wajibu, malayin su ta abin da ke wajibi, hamlul lafzati ɗaukar lafazin alama na a kan ma'anarta almuta'arafi fil lugati wadda aka sani a cikin larabci. fuska ta goma sha uku kenan alwajin rabi'u ashar fuska ta goma sha hudu annahu ya sogo lalle ya kamata bal yustahabbu ka ya- ya- yana da kyawu ana so likulli ahadin ga kowane mutum an yas'al Allah ta'ala da ya roki Allah madaukakin sarki an yarhamahu da Allah ta'ala ya mashi rahama kowane mutum ya halitta gare shi ana maso gare kowa ma ya halitta ga kowa ya ce Allah kai mana rahama Allah ka tausaya mana ko wa yaqulu Allahumma arhamni sai mutum ya faɗi cewa Allah kai mana rahama kama allama annabiyu sallallahu alaihi wa sallam ad-da'iya kama yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mai addu'a an ya kula da ya zanki cewa Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni a ina yake faɗa wannan addu'a tsakanin sujada ta farko zuwa ta biyu in ka taso daga ta farko kai sannan sai ka faɗi wannan addu'a Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni a wata riwaya ma wajburni ko kaga kai addu'a ka ce mi Allahumma ighfirli Allah ka gafarta mani zanubaina warhamni Allah ka tausaya mani shine mahallin shahid wa afini kuma Allah ka bani lafiya warzuqni kuma Allah ka bani arziki me arziki me arziki kudi arziki yawa ke gare shi da abin da yake amfani na halaliya da kuma da abin da ya amfane ka ko da haram ne ma shi ma arziki ne mai kudin mai kudin wiwi mai kudin giya arziki ne ai ko talauci ne sai dai arziki ne mara kyau amma dai arziki ne koko ko ka ce mai talaka amma dai ba ya da kyau arzikin nashi Allah ya raba mu da arzikin giya falamma hafizaha yayin da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wannan addu'a ya haddace ta ya iya ta qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma hada lalla ya ce wannan mutumin faqad mala'a yadayhi min alkhairi lalle ya cika hannayen shi guda biyu da alkhairi mana addu'a ce wadda take kumshe da alkhairi mai yawa ga gafara ga rama ga lafiya ga arziki da ka samu wannan ai ka gama zaman duniya ko ka samu da abin da kowa yake nema ka samu gafara Allah ya gafarta maka ba shikenan ba kuma Allah ya lullube ka da rahama da ba cikin ta kake ka roka a karo maka wata sannan kuma ka roki Allah ya baka lafiya ya baka lafiya ya baka zaman lafiya guda biyu duka shine ma'anar wa'afi Allah ka bani lafiya a jikina kuma ka bani lafiya a garina da ƙasata. ta domin sai da lafiya ga jiki da kuma lafiya a ƙasa ake iya yin komi ko da ga lafiya a ƙasa babu lafiya a jiki gaga da saura idan kuma ga lafiya ga jiki babu zaman lafiya nan ma da saura saboda ka duka biyan ne ka roƙa Allah ya baka lafiya ta jiki kuma ya baka lafiya ta unguwarku ta garinku ta jiharku ta ƙasarku ta ƙasashenku ma gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kare sai ya ce to wannan mutumin da ya koyi wannan addu'a kuma ya iya ta to ya cika hannayen shi guda biyu da alkhairi wannan hadisi ma lai ce akhrajahu muslim min hadithi sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu wa ma'lumun ma lai ce sananna abu ne annahu cewa lalle la yasughu bai halitta bali ahadin ga wani mutum an ya kula ya ce Allahumma salli alayya ya Allah kai mini salati yana yiwa bai halitta ba haramun ne ya ce Allahumma salli alayya bai kamata ba bal da'i bi hada mai yin addu'a da wannan mamala yace mu'tadin ya tsallake iyaka fi du'a ya cikin addu'arsa mana ya ketare iyaka ya saba Allah kenan ko wallahi la yuhibbu kulla muktalin fakhur mu'tadin fi du'ai ya wuce iyaka a cikin addu'a wallahu la yuhibbul mu'tadin shi kuma Allah ta'ala ba ya san masu wuce iyaka masu ta'addanci udu rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ya ce ku kira Allah mahaliccinku da kankan da kai da kuma tsoro da kuma ɓoyewa ku kira Allah cikin dugawa ga Allah subhanahu wataala kuma ku ɓoye lokacin da kuke addu'a ba wanda ya sani cikin addu'a ta kama cikin jama'a ne to sai a bayyana wanda da abu ya shafi kowa da kowa amma in dai kai za ka yin addu'a to kai addu'a cikin sirri ba wanda ya san me ka roki Allah subhanahu wataala Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ba ya san masu wuce iyaka wurin addu'a to daga cikin misalan wuce iyaka cikin addu'a ka ce Allah ka mana salati kai wane ne baka kai nan ba baka kai wannan matsayin ba wanda ya kai wannan matsayin shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi manzan Allah in Allah ya bashi izini a ce mashi an baya izini ya ce Allah kai salati gaba ne shi sai ya roƙa mun kamar yadda can bayan mun karanta Allahumma salli ala ali fulani ali ali abi aufa Allah ka yi salati ga iyalin Abu Aufa muna ganewa ko to wannan ya halitta amma kai ba ka ce Allah musalli alayya wannan wuce iyaka ne ta addanci ne yana daga cikin addu'o'in da Allah ba ya so ko kuma ka ce Allah ka bar ni kakka kashe ni wannan ma wuce iyaka ne ko Allah ka maida na annabinka wannan ma wuce iyaka ne ko kuma Allah yana roƙonka dan Allah dan girmanka Allah zumuncin da ke tsakaniya da wani ka raba shi annan ma Allah baya san irin wannan addu'a Allah in ka bani kuɗi Allah ka saka in ba da wani da wani kuɗi na Allah baya san wannan addu'a sai Allah ya hana maka bi khilafi su'alir rahma da sabanin roƙon Allah subhanahu wata'ala rahma kaga wannan ya halitta kace Allahumma arhamni fa inna Allah ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu yana son an yas'alahu abduhu bawan shi ya roke shi maghfiratahu gafararsa wa rahmatahu da rahmatsa wa ulima malai ce to sai aka gane annahu laysa ma'anahu ma wahidan cewa ba ma'anarsa ɗaya ba da salati da rahma ba ma'anarsu guda ɗaya ba tunda wannan ya halitta ka roki Allah ita wannan kuma bai halitta ka roki Allah ba kaga ba ma'ana ɗaya bane الوجه الخامس عشر بسكة تقوم شابير أن أكثر المواضع للي ما في يوم وراري التي تستعمل فيها الرحمة وند أكي أنفاني دا كلمة رابعة تنسو لا يحسن بيك وتتوى أن تقع فيها الصلاة أشي أن يأنفاني دا صلاة والنمرة كقوله تعالى كما فدن الله سبحانه وتعالى ورحمتي wasi'at kullu shay kuma rahmata ta yalwaci dukkan komi kaga dan wurin baya yiwa kace wa salati wasi'at kullu shay ba yiwa kace kuma salati na inji Allah ya yalwaci komi a Allah maganar rahama ya kawo in ka dora salati a wurin ba zai bada ma'ana ba amma an kace wa rahmati wasi'at kullu shay Allah ya ce rahmata ta ishi dukkan komi komi ba kowa ba komi ma kowa duk duniya gaba ɗaya cikin rama Allah subhanahu wataala su kuma rama kwara ɗaya guda cikin rama ɗari manzo Allah ce Allah ta'ala yana da mi'ata rahma ya sauko guda ɗaya a duniya da ita muke ci muke sha muke sutura muke yin kuɗi muke samun ilimi muke samun lafiya mu farin ciki mu murna mu ji daɗi mu yi aure mu haihu mu yi noma mu yi kiwo mai kasuwanci mu samu kuɗi mai gwagwarmaya mu samu iko mu samu mulki duk da rama guda ɗaya ne kwara ɗaya amma kana ga yadda ta ishi duniya ba ka gani yadda abin nan shugabanni abin yake gagara su ba masu iya ci da mutane shugaba ce kullum sai ya ba mutane abinci yana iyawa baya yawa galibi abinda ake so ba su yi sun gaza samo maku aikin yi ba ku duka ba wasu su samo ku aiki abin ya gagare su ba duk wanda ya karatun bokon da suke so ba in ya kare su za su samu mai aiki ba cikin mutum dubu wani sa samun mutum ɗari biyar tsara kowa ya takan shi kawai ba dai sun baka dama ka san wani abu ka waye ba ka hita daga duhun jahilci ba to shi kenan su abin da suke iya maka kenan kuma haka ne ba su yawa ba su ba kowa aiki tunda ba ku kenan ba wasu dubin na bayan ku suna tafi kuma kuma su ma in sun kare wasu na bayan su to amma shi Allah subhanahu wataala shi yayi mu kuma bai kawo mu duniya ba sai da ya shirya abin da za mu sai da duk abin da za mu ci duk abin da za mu sha duk abin da za mu sawa kowa ba zai wuce cin abin da Allah ya rubuta mu ya ci ba ko ya sha ba ko ya sa ga jikin shi ba ko ya samu na kuɗi ko ya samu abin hawa keke ne mota ce moto ne ko jirgin sama za ka sayi duka rubuce yake wurin Allah Allah ya samu sai jirgin sama الوجه الخامس عشر كو يوا ورامتي وسعت كل شيء رامتا ta yalwace dukkan komi ni za mu yi da jirgin saman muka sai amma dai mun roki Allah Allah ya bamu wa qawlihi da kuma faɗin Allah subhanahu wataala a cikin hadisin kursi inna rahmati sabaqat ghadabi lalle ramata ta riga fushina ka gaba sai da Allah subhanahu wataala ya zamanto mai rahama sa'annan ya zamanto mai fushi yana yin rahama ga kowa da kowa fushi kuma kaga Allah ba ga kowa yake yin shi ba sai wanda ya taka dokan shi amma ita rahama kowa ma Allah yana mai hatta wanda ya taka dokan kuma kafin Allah ta'ala ya yi fushi sai ya yi rahama da yawa kana yi tara laifi ɗari Allah bai kama ka da laifi ba yana ci gaba da samkar da rahamar shi gare ka da tausaya maka da baka kuma ga dokoki nan kana ta burjewa kana takewa yasa Allah ya ce amma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa yaqu an kathir Allah subhanahu wataala duk abinda ya same ku na musiba na wahalar rayuwa da tsanani da kuncin rayuwa to hannuwan ku ne suka jawo muku amma Allah yana yafewa daga da yawa daga cewa abinda kuke aikatawa kenan kaga abin da ya same mu din nan kaɗan ne ɗaya daga cikin aikan da muka tara da yawa ne sai Allah ta'ala saboda guda ɗaya kama mu saura kuma sai ya kyale mu ba zai kama da Allah zai kama mu duka damun shi fa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba da Allah ta'ala yana kama mutane da zalunci da laifin da suke aikatawa da a ce da kai sai Allah ya kama ka da duniya nan ba kowa a kanta walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta musu ya zuwa lokacin da Allah ya ambata musu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a in ajali lokaci yazo to ba su jinkirin awa daya wala yastaqdimuna ko ba za su gabaci wannan awa daya din ba wata kuma Allah yace walau yu'akhidhu Allahu an-nasa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha in dabba da Allah subhanahu wataala bai bar masu kowa ba a doran kasa da duka Allah zai kafa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basira kuma wata aya Allah ya ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma law yu'akhiruhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila Allah ta'ala mahaliccinka mai yawan rahama ne ga bayin shi da kama mutane yake da abin da suka aikata da Allah ta'ala ya kama su da gaugawa ko ba za su samu wurin tserewa ko wurin gudu ba da haka rama Allah subhanahu wataala ta gabaci fushin Allah subhanahu wataala wa qawlihi kuma kamar fadin Allah subhanahu wataala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rama Allah subhanahu wataala kusa take daga ainihi masu kyautatawa suwaye masu kyautatawa su ne waɗanda suke bauta ma Allah kaman suna ganin Allah su ne kuma waɗanda suke ibada da kyawu don Allah suke yin ta kuma bisa karantar wadda aka karantar da su aka wannan ibada suke ibada sa'annan kuma suna kyautata ma bayan Allah ba su zalunta ba su cuta ba su ha'intar bayan Allah suna kyautata masu suna ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa waɗannan rama Allah tana kusa da su kaga nan bayan yawa ka ce inna salatallahi qaribun minal muslimin salatin Allah yana kusa ga masu kyautatawa sai dai ka ce lalle rahama Allah ba za ka fassara rahama Allah a nan wurin da salati ba wa qawli da kuma fadin Allah subhanahu wataala da yace wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah ta'ala ya kasance mai yawan tausayi ne ga masu imani nan ma baka cewa ya kasance mai salati ne ko da masu imani ba za ka faɗa haka ba sai dai ka ce ya kasance mai yawan rahama da jin kai ga masu imani wa qawli da kuma faɗin Allah ta'ala innahu bihim ra'ufur rahim lalle shi Allah subhanahu wataala gare su su masu imani musamman almuhajirin wal ansar ko Allah ya ce innahu bihim raufur rahim lalle shi Allah subhanahu wataala a gare su mai yawan jinkai mai yawan tausayi ne gare su laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim raufur rahim lalle shi Allah gare su mai yawan tausayi da jinkai ne kaga nan ma baka cewa innahu bihim musalli alaihi ko musallin bihim ba za ka ce Allah ta'ala yana yi musu salati ba sai dai ka ce yana tausaya musu wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadar annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace lallahu arhamu bi ibadihi min alwalidati bi waladiha lallahu lalli Allah arhamu ya bi tsananin tausayi da yawan shi bai badihi ga bayi min alwalidati bi waladiha daga mahaifiya ga ɗanta muna ganewa Allah subhanahu wataala kasan mahaifiya ga abin nan game da ɗanta akwai tausayi ta fi uba tausayi haka ne ko uba idan yace ya yadda ya ya ya ya mai da dan shi zakka ya tsine mashi to haka nan ne fa akwai waya ya dawo amma mahaifiya ko ta yi azarbabi ta yi ta lalabiya ta yi ta yi gaugawa cewa ta tsine ma ɗanta ko ƴarta tana nan tana nan tana son ɗan ko tana son ƴar cikin ranta amma shi uba ya gama wani uba ya tsine ma ɗansa ya yadda shi gaba da wata rana aka ce mai ai ya gyaru kaza kaza ya ce ai ko sahabi ya zama malumi ya kare shi can can yayi ta gyaruwa shi ya sani ba ku ya gyaru can amma dai ni ba ruwana da shi amma uwa ce murna za ta yi fara ba za ta yi alhamdulillah sai ma ta zuba ruwa ga kasa ta sha alhamdulillah dama ina jiran wannan rana ina yake ina take da Allah ta zo su ma mazan ana samu amma dai mata sun fi su walallahu lalle Allah arhamu ya fi tausayi bai badihi ga bayin shi min alwalidati daga aidai mafiya bi waladiha game da danta mafiya ta san danta mugu ne sai dai ita ta ce mai mugu amma ku ba ku isa ku ce mai mugu ba ko ka kawo karar danta ba ta yadda ba za ta saurare ka ba sai dai ku yi wulakanci ku yi ku yi rishin arziki da kai da ita amma ba za ta yi amma shi uba cewa ne ka wani Allah wadda ran shi maka kawo a kawo mai banna dan shi sauke ce ya nuna ma dan shi ne ba domin kaka kara sai ya biye maka sai ma ya kira dan gaban ka ai ta zage shi ma uwa ba ta ko kudin ta ya dauka uwa ko kudinta ya dauka daga ita sai shi ta mai fada ta ce ba ni kudi na marawu duk da gaya mai baka jama'a amma in gaban wani ne sai kowa ya wace ta kare danta ta ce mu shiga daki ta ta kumtsa shi na kudi na amma gaban mutane rufa mai asiri take wata uwa ta iske ta shigo cikin gida ta iske danta fa yana lalata da da mace kwancewar tsirara suka ta kashe macen da mari ta ce muguwa ke ke bata rana ku? ko ka bata bar kuwa lalata mana ɗa ya kamata ta to ina ma wani wuri ta gane shi amma gidan gidanki cikin gidanki ke iske ɗanki yana sakar ki ce wai ga wanda suka bata shi Allah ya kiyaye to da yadda kaga uwa na tausayi tana tana son ɗanta ba ba ta san abin da zai bata to ba ma kwatantawa dama lalle Allah ya fita rahma Allah ya fita tausayi wa qawli kuma kaman magana nabi sallallahu alaihi wasallam da yace irhamu man fil ardi ku tausaya ma wanda ke doron kasa yarhamkum man fis sama wanda yake cikin sama zai tausaya maku kaga nan ma baka cewa mi a can ma baka cewa lallahu asla bi ibadihi ko akthar salatan bi ibadihi ba za ka faɗa haka nan ka ce lalle Allah shine mafi yawan salati ga bayi ba kuma nan ma baka cewa sallu ala man fil ardi yusalli alaikum man fis samai ko zai fassaru ko yi wanda ke doron kasa salati wanda ke sama sai maku salati zai fassaruwa haka nan an fassara shi ma bai yi ba ma'ana ba ta ba ta ba ta dacewa irhamu man bil ardi ku tausaya ma mutane ya ku bayan Allah ku tausaya ma mutane mu tausaya ma junan mu mu jinkan junan mu mu taimaki junan mu mu bara da junan mu taimakon mu da tallafin mu da tausayin mu mu tausaya ma junan mu in muka yi mu ba sai Allah ya tausaya mu wa qauli kuma kamar magana Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man la yurham la man la yarham la yurham man la yarham duk wanda baya da rahama baya da tausayi baya da jin kai la yurhamu shi ma ba za a yi jin kan shi ba ba zai samu tausayi ba wanda bai tausaya ma mutane haka yake tsatsai da taunin zuciya da ke kashewa zuciya game da mutane ba ruwan shi bai da tausayi shi bai san tausayi ba bai san taimako ba to shi ma ba za a mashi ba mana idan mutane suka shiga wani yanayi suka shiga wani garari na rayuwa wata wahala ta rayuwa in kana da abin tausayi ka tausaya domin me kai ma cikin rayuwa sai ka tar da irin wannan lokacin wata rana ko da baka shiga garari irin nasu ba amma za ka samu kanka kana son wata gudunmuwa daga Allah sai Allah ya hana sai ga mutum ya shiga uku wadda ka a tausaya an kaga mutum da za ka yi tausaya maka tausaya mashi ko me yake nema gare ka ba wai dole sai ka bashi duka ko rabi ko rabin rabin ba ko ya ka bashi zai ji daɗi mutumin da ya zo wurinka ya ce ma da Allah yana so ya ga kamar kana da hali ka taimaka mashi za a yi ma ɗan shi ko za a yi ma matar shi tiyata ya samu lafiya da ka taimaka jikka tamanin ake aiki ko jikka ka ba shi daɗi za shi mutunan da za a yi tahiya maka ya taka takarda ya kaga ya rage yawa haka ba to saboda haka duk wanda ba ya tausayawa shi ma ba za a tausaya mashi ba addinin mu ya gina ne akan mi akan tausayi Allah ta'ala ya ce ruhama'u bainahum masu imani suna tausayi da rahama a tsakaninsu kowa na tausaya ma kowa wanda ke da yana tausaya ma wanda baya da wa qawlihi kuma kaman kaga nan ba yiwa a ce mi man la yusalli la yusalla alai wanda baya salati baya mai salati wa qawli da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tunza'ur rahmatu ba a zare rahama daga zuciya illa min shaqiyin sai daga mutumin da yake marashin arziki tababbe marasa arziki wanda baya da arzikin duniya da lahira shi wanda zaka ga baya da tausayi to kaga nan ma ba cewa la tunza'us salatu illa min shaqiyin ba a zare salati sai daga tababbiya rahama ake ni ta tausayi ta jinkai ta taimako ba kowa Allah subhanahu wataala yake zari mai ita ba sai mutunan da dama shikenan Allah ya rubuto ya tababbe ni duniya da lahira ka in ka samu kanka baka da tausayi to ka roki Allah kuma kai ta abubuwan da zaka samu tausayi Allah mai tausayi ne annabin shi mai tausayi ne saboda haka kaga Allah yana da tausayi kuma yasa annabin shi mai tausayi to kai ma ya kamata kai tausayi kai koyi da annabinka sallallahu alaihi wa sallama wa kauli kuma kaman fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yace washatu in rahimtaha rahimakallah washatu akuya dabba tinkiya rago in rahimtaha in ka tausaya mata kai mata jin kai rahimakallahu kai ma Allah zai maka jin kai kaga ba yiwa a ce in sallaita alaiha sallallahu alaika a maganar tausayi ne ake yi. a zanki tausaya ma dabbobi mutum ya bar dab- daure dabbobin shi a cikin gida ya kasa ba su abinci sai dai rana ta yi sake su su shiga makwabta su yi taɓanna wannan ba daidai ba ne wannan rishin tausayi ne da kuma yadda ake kwaso dabbobi saman mota ga daga wata nahiya zuwa wata nahiya sam an ɗaɗɗaure su su yi da ɗaure kai tunanin kai ne za a ɗaure haka ya za ka a ɗaure ka a yi ne cikin mota don Allah ya za ka yi kai ko ba daure kake ba aka cika ku da mota duk aka jajjera ku haka cikin cikin trailer cikin bodin ilam dan Allah ya za ka yi shi a ce zazzanne kuke an cika ku an makara motar da ku kuna zazzanne ba daure ku ba da yadda ka motsa gaban ka da bayan ka dama a duk mutane ne dan Allah ya za ka yi ka ji dadi to bale an takure ka an darbe kafafuwan gaba da na baya duka wanda ake dora saman abin nan saman hais Riwa ka ga yadda ake musu. Yadda ake samun jaki a takamta, kama ana bugun wani tanu ko wata roba dam taram ana bugun shi da kulki, ɗan baya magana, da raƙumma, da shanu su ma yadda zaka suna tafiya ana shaɗa musu bulala. Sun- Sun jawo amalanke ko ba haka ake ba. Wannan baya da kyawu. Kaga dabba tana tafiya kawai shi mai ita daɗi yake shi ya kwaɗa mata bulala. saboda ba jikin shi bane wallahi ranar alkiyama sai ta kai ka kara wurin Allah mm dabba ce kuma arziki ne Allah rahama ce Allah ya maka ya baka dabba ba idan tana dabba kakkai tunanin shikenan ka ci banza ka bigi banza ka yi aikin banza a yana nan rubuce mala'iku na rubuta maka akwai bugun da za ka masu wanda ya halitta jikin yake tafiya sai ka bige shi saboda ya tafi amma yana tafiya kuma kana bugun shi saniya tana tafiya kana bugunta dabbobi a ɗauko su daga wani wuri ba a tsayawa ba za a yi na ana tafiya da su haka ba za a tsaya ba a ce a sabuko su su sha ruwa ko su huta kuma a maida su haka kawai za a yi wannan azabtarwa ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku masu dabbobi washatu akuya in rahimtaha in kai mata rahama rahimakallahu kai ma Allah zai maka rahama Allah ya mana rahama To malam yace wa mawadi istimalir rahma wuraren da ake amfani da kalmar rahma fi haqqillah a cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala wa fi haqqil ibadi kuma a cikin haƙƙin bayi la yahsunu baya da kyawu an taqa as-salatu a ce sallah ta tsaya a wurin fi kathirin minha a cikin da yawa daga cikin su bal fi akthar ya kai cikin mafi yawan su ma wala yasu tafsirus salati bir rahma bai halitta ba a fassara salati da rahama wallahu alam Allah ne mafi sani wa qad qala ibn abbas kuma lalle abdullahi dan abbas ya ce radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda inna allaha wa malaikatahu lalle Allah da malaikunsa yusalluna ala nabi mana da Allah ya faɗi wannan aya cewa Allah da malaiku suna yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala sai abdullahi dan abbas ya ce fassara wannan yubarikuna alaihi suna sanya albarka ga annabi alaihi salatu wassalam wa hada malan yace wannan fasaran da Abdullahi da Abbas la yunafi tafsiraha ba ya saba ma tafsirin ta bi sana'i da yabo kuna gani da aka ce ma'anar salati shine yabo to da shi kuma Abdullahi da Abbas yace yubarikuna babu sabani tsakanin su wa iradatu takrim da kuma nufin girmamawa baya saba ma tafsirin ta da mi nufin girmamawa Allah yana nufin ya girmama annabi wattazim da kuma ƙarin girmama annabi alaihi salatu wassalam fa inna tabrika domin tabriki sanya albarka min Allah daga Allah ya tadammanu zalika ya kunshi wannan walihada qurina baina salati alaihi saboda haka aka hada tsakanin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama والتبريك عليه da kuma sa albarka akan shi wa qalat al malaikatu malaiku suka ce li ibrahim ga annabi ibrahim alaihi salam rahmatullahi وبركاته عليكم آل البيت إنه حميد مجيد رحمة الله أما الله شكريكم وبركاته البركم الله ني عليكم أقريكم أهل البيت ياكم متانا جدا النبي إبراهيم هذا سيأك هذا زكارمي رحمة دكما بركة غرامة غا البركة الله يقال من رحمة دا البركة وقال المسيح كما النبي إيسى المسيح ya faɗa Allah ya gai cewa a lokacin da yake cikin tsamman goyo ya ce wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu kuma Allah ya sanya ni mai albarka wanda aka yi ma albarka duk inda na kasance qala ghayru wahidin min salaf bai da malami ne daga cikin malamai magabata yace abinda ake ni da mubarakan mualliman lil khairi Allah ya sanya ni mai koyar da alkhairi aina ma kuntu duk inda na zamanto ina koyar da mutane alkhairi makaga na yi aikin annabi ne ko aikin duka annabawa Allah ne dai yanda suke suna koyar da mutane alkhairi suna tsawatan mutane daga sharri kuma haka ya kamata duk malami da yake magajin annabi shi ma ya koyi da su dai yanda kake ka koyar da mutane alkhairi ka tsawaci mutane daga aikata sharri wa ga juz'ul musamma wannan juz'i ne na abin da aka faɗa wai tambayi ne
ko guda uku oh ta cewa babu shi yasa nake ta kwarara karatu wa ga juz'ul musamma malam yace wannan wani bangare ne na abin da aka faɗi wal mubaraku wanda aka yi ma albarka ma'anar shi kathirul khairi shine mai yawan alkhairi bi nafsi a cikin kanshi shi da kanshi yana da yawa alkhairi alladhi wanda yuhassiluhu yake tabbatar da wannan alkhairin li ghairihi ga wani shi taliban ta hanyar koyarwa muna ganewa ko ta hanyar koyarwa to yana tabbatar da alherin ga wani shi domin duk mutumin da ka koyar da shi addinin musulunci to ka koyar da shi alkhairi wai qadaran sa'annan kuma da ba mutum dama ba mutum iko ma'ana koyar da shi abin da za a iya aikatawa shi ma ka gami ka koyar da mutum alwala ka koyar da mutum tsarki ka koyar da mutum sallah ka ka koyar da shi abin da yake mi yake iyawa wa nus'an da kuma samar da shi ga wani shi ta hanyar nasiha wa iradatan da kuma nufi wa ijtihadan da kuma bada kokari wala ya ga yakunu al-abdu mubarakan dan haka bawa ko da haka ne bawa yake kasancewa mai albarka me yasa li anna Allah baraka fi domin Allah ya sa albarka a cikin sa wajalahu kadhalika kuma Allah ta'ala ya sanya shi kamar haka wallahu ta'ala mutabarakun Allah subhanahu wa ta'ala me sa albarka ne shine mutabarak na'am me sanya albarka wanda ake nema albarka a wurin shi li anna albarakata kullaha minhu domin albarka dukkan ta gaba ɗaya daga Allah take wa abduhu to bawan Allah mubarakun mai albarka ne wa huwa shi kuma Allah almutabaraku shine mai sanya albarka wanda ake neman albarka a wurin shi Allah ta'ala ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdi wanda ya saukar da Qur'ani ga bawansa albarka shi ta yi yawa li yakuna lil alamin nadhira domin ya zamanto mai gargadi ga talikai gaba daya wa qawlu da kuma fada Allah subhanahu wataala tabarakal ladhi bi yadihi almulk wanda mulki ga hannunsa yake gaba daya albarkoshin ta yawa mulki ga hannunsa yake Allah wa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai to kaga albarka ga hannun Allah take albarka wurin Allah take albarka ta Allah ce wa sana'ud malai yace zamu komo ila hadal ma'ana zuwa wannan ma'ana din ta maganan albarka ɗin. An karibin nan kusa ba da nisa ba, insha Allah ta'ala, in Allah subhanahu wa ta'ala ya so. To Allah ya samu dace, Allah muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka samu gyara Allah ka yafe mana.
amin Na'am.
ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace mara lafiya ce ke gare su to sai aka ce iska ke gare ta sai suka kai ta wurin wata mace za ta mata magani to cikin maganin da za ta mata sai aka sa aljani yana magana to shi aljanin sai ya ce sai an mai sadaka da wiwi Wai ya halatta- da wiwi
mara lafiya ce mai iska aka kai ta wurin rukiya aljanin da ya magana sai ce ba hita sai yan an yi mai sadaka da wiwi aka baya da niyan fita kenan amma da alkhairi ya faɗa to sai a yi tunda alkhairi dawa addini ya yarda da shi da ce a yi sadaka da siga ko a yi sadaka da koko ko a yi sadaka da da nono ko da dabino ko a yi sadaka da kuɗi kaga wannan da musulunci ya yarda mun kai biyayya gare shi kai biyayya ne ga abin da Allah ya ce a yi amma wiwi suwa za ka sa an taba sadaka da wiwi wato aljanin dan dan kwaya ne ke sadaka ba za a biye mashi ba wiwi saba Allah ne sai a kyale shi a bar shi da Allah karanta mai Qur'ani zai fita insha Allah shine ce suna bara suna bara addu'a ga mara lafiya Allah ya ba ta lafiya sai wanda yake tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce wakilci ne aka bashi na gidan haya ya ce to gid- jikka hamsin aka bashi wakilcin gidan shi kuma sai ya bada shi jikka sattin to shi ne yake tambaya tsakanin wanda ya ba gidan da mai gidan cikin su biyu wane ya cuta duka ya cuce su mutum da ya ba shi wakilcin gida na haya an ce jikka hamsin shi kuma sai ya jikka sattin idan duk kullum aka ba shi sai ya cire goma ta ya ce kaga ya cuci mai gidan saboda bai gaya mashi ba kuma ya cuci wanda ya ɗauki haya gidan saboda bai gaya mashi hakika ne yadda haya gidan take ba haramun ne wannan in ba kai ya wakilcin sai ka bari Hmm. na'am wanda ya ce assalamu alaikum wa Assalamu alaikum.
rahmatullahi ya ce yani ake yin gaisuwar kirista idan ya mutu
wai idan wanda ba musulmi ba kamar kirista ya mutu ya ni za a mai gaisuwa gaisuwa za ka mai ta jaji in ta kama ka duka mai gaisuwa ta jaji sannu sannu da tilas Allah ya bada haƙuri Allah ya ba shi su in ka ce ma Allah ya sa ya huta ko sauraron ka ba su Allah ya mai gafara ba ba wanda zai ce maka amin haka ne Allah mai rahama ba su cewa amin saboda ya samu gafara ya samu rahama ya huta ba ba sun hutar da mu ba ta addu'ar da kake tsoron kai Allah ya kama ka su ba san ta Ba shi kenan ba. amma dan ka ce Allah ya ba mu kafiri hakuri ya ba matsala haka ne
ko hakuri yana ba kowa shi ana ba musulmi ana ba wanda ba musulmi shi ba Allah ya bada hakuri Allah ya bada juriya da dauriya ba shikenan ba kuma za- nan za ka yi sana cewa amin amin ta ce amin amin
haka ne wannan ka faɗa yadda suke so ba shikenan ba ai ka ga hutar roro ko gaskiya waken rago bakin billah sai a gidiya
ba Allah ya sa mu dace ba Yawa, shi- ba uku kace ba eh akwai guda ga karshe ce suna bara addu'a cikin gidansu kowa yana da matsala shine suke jaraba Allah ya yi mana gaba daya Amin.
Allah ya yi musu gaba daya Allah ya kawo mana saukin matsalolin mu gaba daya amin Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Amin.
ka raba mana asiri amin ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya amin Allah kawo mana karshen fitintunin da ke faruwa a cikin kasashen mu Amin.
Allah ka bana maganin su Allah ka dauke mana su ya Allah amin marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya amin mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta ka da mu da su gida amin aljanna Allah ka tsare mana kasashen mu ya Allah amin Allah ka kare mu daga harare da sharruka ƴan ta'adda da ƴan bindiga da sharruka da makircin makiyan mu ya Allah Amin.
ka Allah ka kare mu ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka fidda mu lafiya ya Allah amin ya Allah muna roƙon ka ƴan bindigan mu da ƴan ta'addan mu da barayin gida da na daji Allah ka shirya su ya Allah amin Allah ka raba su da aika aikan da suke ma mutane ya Allah Amin.
Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka maido su musu hanya ta kwarai ya Allah Allah ka sa su rabu da wannan mugayen hanyoyin da suke akan su ya Allah matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah samarin su da matan su ya Allah da ma manyan mutane Allah ta'ala duka shirya da mu gaba da ya Allah Allah ka nuna mana gaskiya ita ce gaskiya ya Allah mai aiki da ita ya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce mai watsi da ita ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yayi mana matsaloli gaba da ya Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka kawo mana ƙarshen zaman banza da ya mana yawa ya Allah da zaman kashe wandan da ya mana yawa ya Allah kuma Allah matsalolin da muke samu cikin aikata aikacen mu da kasuwancin mu ya Allah ka dauke mana su ya Allah Allah ka samu zangi jin daɗi cikin aikin mu da kasuwan mu ya Allah Allah wanda baya da jalli yana rima Allah ka bashi mai albarka ya Allah wanda ya samu kuma Allah ta'ala ka rika mai ka sa mai albarka ya Allah wanda baya da aiki Allah ka bashi ya Allah wanda yake da shi kuma Allah ka rika mai wanda baya da kasuwa Allah ka bashi ya Allah wanda yake da ita kuma Allah ka kara mai ita ya Allah ka sa mai albarka a cikin ta ya Allah Allah ka baya arziki da wadata ya Allah ka yayi mana matsaloli ya Allah kawo mana karshen tsadar rayuwar da muke ciki ya Allah Allah kawo mana saukin ta ya Allah Allah ka yayi mana ka dauke mana dukkan bala'o'i ya Allah Allah muna gama ka da Yahudawa ya Allah yan kaka gida waɗanda suke cutar da yan gwamnati ya Allah Amin.
Allah kai maganin su ya Allah Amin.
Allah kai maganin su ya Allah Amin.
Allah kai musu abin da ya dace da su ya Allah Allah ka yi roƙon maka tausaya mana ya Allah Allah kai mana gafara ya Allah ka yafe mana dukkan zunuban mu ya Allah Amin.
Allah ka kara mana girma da ɗaukaka da kusanci gare ka ya Allah Amin.
ka kara mana san ka ya Allah ka kara mana san annabin ka ya Allah Amin.
Allah duk waɗanda suke taimaka mana akan karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah Allah ka biya musu bukatun su ya Allah waɗanda suka sa waɗannan littattafai da ake karantawa Allah ka saka musu da alkhairi Amin.
Allah ka kara ma dukiyoyinsu albarka Amin.
Allah subhanahu wataala ka sa wannan ya zamanto abin da zai kai su gidan aljanna ya Allah Amin, amin.
Allah ka ba mu aljanna Amin.
Allah ka ba mu aljanna Amin.
Allah kare mu daga jahannama Allah Amin.
kare mu daga jahannama Allah Amin.
kare mu daga jahannama ya Allah آمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى ال محمد آمين.
ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا آمين.
وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها آمين.
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين.
اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض عنا ديوننا يا رب العالمين آمين.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا آمين.
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين جزاك الله خير